الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولنا رانا من البركة رانا العربة وان دوت ربيع ربيع الثاني يا ربانا 23 بين قوسين 24 shekara ta dubu da ɗari da talatin da bakwai kuma yau uku ga watan biyu februari kenan shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a wannan karatu da muke na sati sati a littafin bilal al'am في فضل الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام مع الإمام الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى وابن قيم الجوزية في سياق الصلاة مختصر انسنا شيخ خالد المطلق دبع من تابع وانسان من karshen fasali na farko a wannan muktasar ɗin, yau insha Allah za mu tashi fasali na biyu wanda yau za mu haka ko fi bayani ma'anar salatu نظام تاكي ومن أن سوراء نفر فرقوه نعم <clears throat> لام تاتي قال الإمام آه قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث وعشر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك فاذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وليقل اللهم اجرني من الشيطان رواه ابن خزيمه في صحيحه ورواه ابن حبان في صحيحه. an karɓo daga abu da ta Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗaya daga cikin ku zai shiga masallaci to yayi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam in yi sallama gare shi kuma ya ce Allahumma istahli abwaaba rahmatik Allah ka buɗe mu ƙofofin rahamarka fa ka kharaja fa sallin ala annabi sallallahu alaihi wasallam in zai fita ma yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da gaisuwa kuma ya ce Allahumma ajirni min ash-shaytan wannan riwaya ibn Khuzaimah kenan da ibn Hibban na da ya zo a wata riwayar اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي kenan" رحمتك أشجاكها أتكاكما وافتح لي أبواب فضلك wannan ya daga cikin al'azkar al-yawmiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake baya fashi inda ne shiga masallaci yana karanta nan da aka ce falisallim ala nabi sallallahu alaihi wasallama falisallim bi sirati al-amr wa asl al-amr yufidu al-wujub fil asl dole ne kai amma dai dallat al-qarinatu ala annahu laysa biwajibin فالامر اذا صرفته القرينه عن الوجود asbaha amran mustahabban ya zama mustahabbi ne ba zai zama tilas ko wajibi ba kama huna القرينة الصارفة للأمر عن الوجود هنا قرينة هو حجة تساق لا الأمر bisa wajen ba saboda al'amur ya ya'udu ila al'asl fi salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama ma zada ala al-qadar mahtum kamar yadda zai zo mana insha Allah tabaraka wa ta'ala a gaba nabi kuma al'asl fi du'a الأصل في الدعاء أمر اختياري وليس أمر وليس أمرا حتمي الدعاء أسلمت da mutum zai daina addu'a gaba daya ba za a ce sallarsa ba za ka karɓi ba ba za a ce azuminsa ba zai karɓa ba za a ce ya musulunci ba za a ce ran alkiyama Allah zai fushi da shi ba sai dai rashin addu'ar yana janyo wa mutum aikata abin da Allah zai fushi da shi saboda ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa innal ladhina yastakbiruna an ibadati musamma musamma du'a huna bismil ibada sayadkhuluna jahannama dakhirin ah, sannan kuma ah, ubangiji yana fushi da wanda baya roƙonsa ma'ana ma'anar fushin anan fushin Allah kala kala ne akwai fushin da yake ya tahassamu minhu نزول يتعلق منه نزول العقوبة Allah ya fushi da mutum ne saukar masa da hukuma kamar inda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina as-sadiqin wal khamisatu anna la'an anna ghadab Allah alayhi هذا إن كان من الكاذبين الكذب من أسباب غضب الله تعالى المراد بالغضب هنا ما يتحتم منه نزول العقوبة إما عاجلا أو آجلا أنغانيكو تو sannan in dai aka ce kalimatan din al'asiru assalamu alaihi wasalam amma kalimatan ne da shi ta aka rasu wahida tun min ma ma'ana ha wai rabta ta na ga tun dula a يزيد عن كيف فصلوا وسلموا شو معنى الثلاثة يرد معنى الثلاثة أما إذا حكى كيف فصلوا شو مع مع التسليم أما شيء فصلوا شو مع الصلاة أما إذا كنا فوق وافتح لي أبواب رحمتك هنا نسبت الأبواب إلى الرحمة أضيفت الرحمات إلى إلى الأبواب إضافة تخفيف الإضافة إما أن تفيد تخصيصا وإما أن تفيد تعريفا إذا كانت إضافة معنوية إن دي إضافة تزوم معنوية بمعنى أصابت كلمة في أراقة متوسط كلمة سوزي تحدث بعد معنى الأبدان kamar misali kalmar gida ba suna gani kama kalmar ƙasa ba suna gani in aka ce gida ana nufin ƙasa in aka ce ƙasa ana nufin gida misali aka ce gado ana gado da kara ai kalmomi ne guda ne ko kara wani abu ne daban dau gado ma wani abu ne daban to amma za ka iya haɗa gado da kara su ba ka wani abu guda ɗaya ta ne sanin madanganci tafiya sai ka ce ne gadon kara gida ba ka haɗa shi da ƙasa su ba ka abu ɗaya ka ba ka ce ne gidan ƙasa amma wanda baya cin in ya ji ka ce gida ta ce ƙasa sai ka raba mai hankali ne tunanin gida ya tunanin ƙasa amma duka mai jin hausa da ka ce gidan ƙasa ne ne zai fahimta daga gare ka kana so ka yi kana so ka fayyace wannan gidan to wannan idafa ta zama littafi kare ce ka ce ce da Allah ga sako ina so ka kai wa wani ka ce a ina ke ce ka je haji to ka je a ina ka samu gida ka bayar ka fage wani gidan gidan kasa sai ka danganta gida zuwa ga kasa ne to arzuka nau'ar da فإن هذه الدار مبنية من تراب واضح amma akwai idafa da ita kuma la ta zidu ta'rif wa inna ma tukhassis zidu ta'rif sai ya kamar misali ka gwada cewa wannan abun ba mulkin wani bane mulkin wani ne misali kamar bawa me bawa wani musulmi da wani yanayi na hukunci ya sauka a kanka a shari'ance asalinsa gajiyawa ta shari'a da take kan mutum wanda asalin da shine kafin cewa Allah mutum ya kafin cewa Allah ko iya kafin cewa Allah A dukkan hanyar da za a wajen su dawo su kafa da su ki dawowa har ta kai yi fito na fito da rundunar musulunci a yaƙe su a kashe na kashewa waɗanda aka kawo sun zama bayi me yasa aka kira bauta gajiyawa to da akwai abin da ba za su yi ba da abin da ba za ka iya yi ka gajiya wajen yin su misali a bawa ba shi da ikon da zai je inda ya ga dama sai da izinin mai gidansa eh, bawa ba shi da ikon da zai aikata abin da ya so sai da izinin mai gidansa amma wannan gajiyawa ce ta ne ta shari'a yi ya kuma ubangidan nasa ƙarfi da haka ba gajiyawa ce ta iko da tsafa ba duk ƙarfinsa dole ya rikina sannan duk abin da ya mallaka ba shi da haƙƙi na mallaka kalmar bawa ce na ko Ai yi lokacin da mutane suna da bayi ko amma na ce bawan Allah na danganta bautar su zuwa ga Allah wannan tafsiri nake ko tarihi tafsiri nake ukhassis ubudiyyatahu lillah an gane yanzu misali in na ce ɗakin Allah ina nake nufi kamar ke nan duka wanda yi da a cewa ka'aba ta tafi karya yake ka'aba ta waye da Allah wannan izafa ce tufidu tafsir kenan ko idan ya zanto izafa ce ma'anariya amma akwai na lafziya wata kawai an haɗa kalmomi biyu amma har yanzu ba za a gane ne ake nufi wannan yana faruwa ne in ya zanto sunan farko sifa ne ba suna ba ko mu da hausa in ya zama ya zanto kamar manomin wakilci ne sani kamar in ce mai jambaki a gare ga shi an ɗauko manomin wakilci da kuma wata sifa an haɗa an yi ibabar amma za ta da abin da ake so ko ce mai farar riga to wani mai farar riga mutum nawa ne masu farar riga to shi za a fahimta da haka wani ya ke kira su idafa lafziya shine kamar da larabci ya zanto mudafun din ya zama ko dai masdar ko kuma ya zanto wato wasaf ne abin da ke nufi da alwasafu shine in ma an yakuna isma fa'ilin aw an yakuna isma mas'ulin aw an yakuna sifatan mushabba misali kamar ka ce a misali kamar ka ce kamar misali ka ce bani bai ne gina gida wanne su mutum da wani masu gina gida a ba za a fahimci da wa kai gaba sai da ya ce fatilka ba wa ومع الهمية في الحلفية يمنون سن الإعراب أو تنمينا من ممس الماضي به إكد الكتور سينا هذه الواقع الكتور وقول ثالثة مركزة الجعب الشعب مثمن بجاش سيكي أشكر في أتواني ومن ذلك في ريالو من ذلك ريالي يجب أعجال من ذلك وأنا إذا تأكرا الإضافة اللقوية وإضافة غير محضة وأنا لأكد في أبواب الرحمة an keɓance ƙofa da kasancewarta ta rahama ce ko rahama kuma shi ya aka ce rahama ana nufin kyautatawa da kuma baiwa ta musamman da take sauka daga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake shine mai ita da bayansa wanda yake musu ba dan sun masa wani abu kamar iska da yake ba su kamar sa'a da yake ba su kamar rayuwa da yake ba su kamar a wato ainihin da makamantan misalin iska sai musulmi kaɗai ke shan iska sa'a musulmi kaɗai ne ke cin nasara ya samu sa'a sai ma a je a gabu yaki tsakanin musulmai da kafirai kuma kafirai su ci nasara na rahmatihi tabaraka wa ta'ala zai ba su arziki Allah musulmi kawai yake ba arziki lafiya da dama an san dama ko me ce dama opportunity da turanci kenan ko chance to da larabci sun ce fursa to ne fursa ne opportunity din ne can ne dama eh Allah ya goye maka eh iko daban dama da eh banjuwa shi to wani ɓangare ne na dama amma dai yanzu ake kai tarihin dama kawai dama ita ce dama nan ka tashi tarihin da zai ka fatar da mutane na ta gane da yake ne saboda ka dama ita ce dama to kowane ɗan adam yana buƙatar rahama kuma ko ba ka roƙa ba ma akwai yanke rahama da Allah yake ba amma ran da kace Allahumma ftahli abwaaba rahmatik to kamar idan akwai wata kofa ta rahama da take a toshe da na fiye shiga ka masallaci sai Allah ya buɗe maka idan kuma dama Allah ya kaddara za ka samu wannan rahama to sai ya zarto wannan addu'a ta ka ta zama ibada kuma Allah subhanahu wataala in ya ga dama sai ya kara ma wani abin da ba ka kun ga muhimmanci wannan addu'a kenan in za a shiga masallaci kuma gashi kayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama salatu. sannan kuma kana yanzu kana fuskantar wani waje ne da zaka gana da ubangiji cikin rahamar Allah ya baka ikon ganawa da shi daidai idan haka sai kake roƙon Allahumma ftahli abwaaba rahmatik sai kuma ka duba a lokacin fita kuma Allahumma ftahli abwaaba fadlik a wancan hadisi a wannan kuma Allahumma ajirni min ash-shaytan bil munasaba lokacin da ake tunanin kana nesa da shekan lokacin da kake sujjada kake gana da wani lokacin da ake tunanin kuma kana kusa da shi ɗan shi ne lokacin da baka haka sai yanzu kana shirin fita to Allah kamar yadda na kasance a masallaci ina tare da kai ka bar ni tare da kai ka nisan tani daga shekan sannan kuma da kace a min ahwa da fadli al-fadlu awsa'u min ar-rahma li'anna rahmata min fadlillah أليس كذلك؟ ولذلك تدعو الله تبارك وتعالى حين انصرافك أن يمن عليك بفضله حتى ترجع مرة أخرى لتناجيه مناجاة لتناجيه تبارك وتعالى مناجاة أن جانيكو ومن فلسفة وأنا السؤال والحديث صحيح لا غبار عليه قال عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد إليه السلام قال الله صلى الله عليه وسلم باب مسلمي da zai gaishe ni fatin sai Allah ya dawo mini da rayuwata ni ma mayar masa da sallama akhrajahu abu daud al-imam abu daud ne ya rawaito wannan hadisi masu cikakken a ah, jilawar afkam sun je sun gano wannan hadisin a ciki waye gano shi yawwa karanta mana ne ya faɗa domin hadisin asalinsa yana da illa amma dai a ah, kuwa sahih sahihun sahahul ulama kamar yadda a ah, kuwa yana da ba illa ba illa nake nufi da illa qadiha wato yana da akwai nukta latifa yana cikin hadisi mushtahira ala al-alsina hadisi ne da ya shahara kusan da wuya ka samu mutumin da bai san shi sai dai ba musulmi ba duk kuma hadisin mushtahira ala al wato wasu hadisai ne waɗanda wato ainihin ba a fituwa labarin da ya kai ko'ina ya baza duniya su kuma sun kasu kasu kaso kaso akwai hadisan da kowa ya san su a wajen su na wani amali bin niyya ko kafin ka samu a wajen aikin sa zai san zai ce maka ya san da mal a'malu a wasu kuma hadisan da suka shahara a wani bangare wanda duka dan bangare in ka tuntuɓe shi ya san ka wani zai a fagen abin da shafi fikihu da alƙalanci duk wani sakidi da yake shagala da harkar fikihu ya san hadisin abghadul halal ila Allah azza wa jal at-tala ko sannan misali duka wani a ainihin masani ilimin kaza ya hadisan da suna nan al-misayra ala al-ansana hasaba kununiya duk wani malamin lugha فهذا مثل الله النعمة وتلك الذكرى وما وفي الحديث نعمة نعمة نعمة نعمة المؤمن الصهيب هو منين قال شمسة لو لم يخشى الله لم يعطه ثم بشار انتشر بين النحاس فمن ميزة الحديث المشتهر على الألسنة بل اللي منها الصحيح ومنها الحسن ومنها ما دون الحسن وكل ما رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أكثر من قصر قصر فهذا لا تكتم موجود ما كما نعم المؤمن صهيب قلنا حديث موجود كما حب الوطن من الإيمان انتشر بين الناس ولا أصل له ثابت اشتهر لكنه ليس له أصل حب الغلام حب الغلام الصغير كان بالحجر بالحجر عفوا بتحريك الجيم وحفظ الرجل بعد ما يكبر فكيف يكبر ومن كبر اي كبر بضم بضم الباء هنا في الجرمان شاء يبقى جرمان جديد في الضرورة ليس لا يعني النمو البيولوجي آه يرى مثل الجرمان شاعر كبر كلمة تخرج من أقوال كبر عند كبر مقتل عند الله وعند الذين آمنوا اما أشياء الحجره يكبر غرض الجرمانسكي ولا تاخذوها اسرافا ولذلك ان يكبروا خلف الجرمانسكي الشيء أنا عزيز رواه الطبراني في المعجم الكبير وهو ضعيف جدا. سبب عكا آه، واتو ومن كنا لمدى magana ne muke ma ne muka ce yau karanto mana mu ji al-ahadith al-mushtahira ala al-alfina muke magana na'am na'am na'am ma rawahu na'am na'am نعم ¡Gracias! yace fa fi sanadihi na'am ci gaba ci gaba na'am shikenan ya daya to alhim الحديث اشتهر بين بين العلماء cewa manzo Allah sama ya faɗa cewa babu wani mutum da zai yi min salati ko ya gaishe ni kafin Allah ya dawo min da rayuwa rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka sani dai in ta'ala ila ila rafiqil a'la ya dangane zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya wa ma muhammadu illa rasulun kada khalat min qablihi qablihi rusul asa in ta aw qutila innaka mayitun wa innahum mayitun wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in nitta wa kuntum khalidin sannan sai na abubakar kama sabata fi sahih cewa ammal maitatan ammal maitatan lati kataba Allah alayka faqad amma magana ta dawo masa da wannan malamai suna da bayani ana wasu suna ganin cewa dawo da ran wato hakikatan Allah zai dawo da manzo Allah amma iya abin da manzon Allah ya ba mu labarin zai iya shi ne kaɗai zai zai ta kai ta wa ba zai yi mutum ya ce ai nan manzon Allah ya maka gama hira da shi inda manzon Allah bai ba da labarin cewa za a dawo da ransa yayi wani abu kawai dai za a dawo masa da ransa a iya cikin gabarinsa kuma sa'an nan ya yi abin da zai shi ne ya mayar maka da sallama da kai wasu kuma suka ce a raddan babu alayya ruhi sai in rayu a irin rayuwa ta barzahu wanda a rayuwa ta barzahu ko dama ba manzon Allah ba kowa ma ana da masa tarashi ai masa tambayoyi kuma ba a gaya mana bayan an dawo da za a sake daukewa ba an gani kuma za a sace istaghfiru li akhiku was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yas'al wa fi hadith Imam Ahmad innahu la yasma'u قرع ذلكم وهل تسمع الموتى؟ الموتى لا تسمع وما أنت بمسمع من في القبور لك تشين كبر إذا كأي كان مجانا يجبا أما أن دارت درن قال إنه لا إنه لا يسمع قرع نعالكم ينا جيو karar takalmi kuma cikin hadisin da za a dawo masa da ransa bayan an kai shi illiyin in yana cikin musulmi bayan an kai shi sujjin in yana cikin wanda ba ta yi rahama ba Allah a ubangiji ya biya shi wannan shine kauli da biyu kauli na uku ma wa huwa والله اعلم وهو وهو ارجح الاقوال ila الى الصواب شيني dama annabawa dukkan bayan sun mutu suna da wata rayuwa ta musamman a cikin kawai saboda dalilai da yawa dalilin na farko manzala ya bada labari ya ga annabi annabi a sama ta daya kuma ya gan shi da ransa ya ga annabi idris akwai ya ga annabi isa da annabi yahya ibn kala a sama ta cikin hadisin jabir hadisin miradi a sama ta uku har aka kai sama ta biyar ya ga annabi idris har zuwa sama ta shida ya ga annabi ibrahim sama ta bakwai ya ga annabi musa haka ne ko to ashe suna da rai kiran kuma ya faɗa cikin hadisin da aka zo da manzo Allah sun ma baitul maqdis duka aka tara masa annabawan ya jagorance su sallah kuma hadisin ya ingana shi yasa ni ba ce al anbiya ku jami'uhum ahya'an ko ahya'u لما أتى لما أتى البيت المقدس جاءوا صلى بهم وهم لديه ولاء كان الإمام وكلهم مأمون كأن بعض من ذا الله يجاب صلى وانا علامة تتكلم شيني قبل سنتين صلى الله عليه وسلم ثم ما حديث يا تبت إن جنتكم ذلك فاتشاء الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون وانا حديث الإمام النووي الإمام الخطابي بك في الجنة النبوة ahya'u fi quburihim yusalluna sannan da hadisin Auf ibn Abi Auf manzo Allah sallama yake cewa yawaita salati a gare ni ranar Juma'a domin ana kawo min salatin ina gani sai ce ya Rasulullah kaifa tu'rabu alayka salatina salatuna wa qad arinta aw tansa wa qad urimmat ay jibab ya salatin bayan ka riga ka muka وصارت ما صارت كما قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء معناتنا kaga kenan radda alayya ruhi dama rayuwar tasa tana tare da shi sai ya nuna kenan akwai wata dawowa ta musamman domin ya amsa maka salati wannan yana nuna falala da daraja yi wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama salati hatta arda ilayhi salam don haka shi yasa inda za ku yi talatin ku miliyan sun gaba ɗayan duniya ma da duk duniya za ta iya yin talatin ba zai gagarin wannan Allah ya iya maiwa ba saboda rayuwar da yake ba irin rayuwa ce ta duniya ba lantana ka ce to yaya za a yi amsa wannan ya amsa wancan ya amsa wannan amma me yasa muka faɗa haka me ya kai mu zuwa ga wannan tawili saboda nafsi ya yi amma wanda suke sun faɗa kyalle su ce yau annabi yana nan can an yi mawuyi wai a kano yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam an zai zo garuruwa ma Kano sai wa Kano ya ce ita zai zo ana mauli sai ka ce yan san sai ce an ga annabi a ranar a daidai lokacin da yan san ma yace a ranar kuma an gan shi a san ma yace ai an gan shi a san kuma an gan shi a zahiri to annabin guda nawa yake kasuwa abin da za mu faɗa haka saboda mun sani cewa a ɗabi'arsa mutum baya kasuwa da yawa ya je kan yana amma wannan saboda mu dama ma muke yi sai muka ce tunda nafsi ya tabbata to amanna wa saddaqna wannan shine ma'anar ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine tasdiquhu bima akbar sun yadda amma duka abin da manzo Allah bai bada labari ba to za mu yi kiyasin sa kuma ba mu fahimce ko ittiba'an minan nafs ko min mafhumin nas ko min zahirin nas ba wanda wannan sune hanyoyi uku na fahimtar nafsi to shi kenan wato za mu gudanar da shi a bisa tsari na na na urfun al-lugha an gani wannan hadisin wannan ya kawo shi a cikin al-maqasid al-hasana من بيان كثير من الاحاديث المشتهره على الالسنه من الصحابي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة هذا ما يصير حقيقة وإن سكة تنشا دنيران القيامة za ka sa a ce suwaye na wani kusa da ni su ne waɗanda suka fi min salati a cikin sallallahu alaihi wasallam shi kuma salatin ko da kayi shi ne bisabab ko bidun sabab bisabab idan ya zanto an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na yawan sallah a cikin sallah kana yin salati ko ka ta kiran sallah ka yi salati ko haka dai duka inda ake za mu zo mu dura inda ake salati ko kuma a'a kawai sai ne an sha'atu salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka sanya wa kanka kun san batu da muke yi na cewa yan bid'a suna yin bid'a wajen yin salati da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai kuma ya haramta kai da kanka kai sawa kanka wani muridi na salati ba a'a bai haramta ba misali ka kaddara cewa ni na kaddara wa kaina kullum ba zan kwanta ba sai na yi salati biyu in dai za ka iya wani ma ce ni kuma dubu goma zan kai dai abin da ake so shi ne kar ka ɗauki wani lokaci na wata ibada ka takura kanka ta yadda har ma lokacin da kake da shi rana ba zai ishe ka ba sai ka ɗauko wani lokaci na wata ibada kuma kan musanya ta da salati ko ka yi shi kure ha tunda hayatuka mabniyatun ala wa yawmiyya akwai ayyukan da Allah ya ce maka ka yi su da lokacin yi akwai wanda ya ce su lokacin da yi wannan ayyukan idan ka canza wani da wani in ka ɗau na dare ka kawo shi da yamma Allah ba zai karɓa ba in ka ɗauna yamma ka kawo shi da Allah ba zai karɓa ba kamar misali lokacin tsayuwa ka ce to ni lokacin tsayuwa tasbihi zan a sallah lokacin ruku'i kuma na yi karatun alqur'ani wanne ne ba mai kyau bane ruku'a karatun alqur'ani ne ba mai kyau ba ko kuma ainihin tasbihi to amma ba haka aka ce ba da haka ka ce ni yanzu kawai yanzu da an gidan da sallah ma'ana ta assalamu alaikum wa rahmatullah السلام عليكم اللهم صل على a'a ba haka ake wannan alkai ka kai bid'a tunda manzon Allah yake yi kamar yadda yazo a cikin hadisin sauba cewa manzon Allah da ya idan da sallah sai yana istighfari ya zo a cikin hadisin sauba sunan abu Dawud ya zo a cikin hadisin sauban da Aisha a cikin sahih cewa ba abin da yake sai iya abin da zai ishe shi ya yi ya ce kafin ya juya ce astaghfirullah ko uku dan ce Allahumma anta salam wa minka salam a ruwayar saubar a ruwayar Aisha da saubar a cikin sahih tabarakta ya zalzala ne ba salati da ake da abin da zai daga nan ka iya tsara da hadisin mu'az ibn jabal allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik shi ma yana sunan abi dawud sannan sai kuma la ilaha illallah wa la sharika la له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا اله الا لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله لا نعبد الا انت كي wannan in ka gama ka ka sauke nauyin ka to in ka ga dama daga nan ka dora halla asar in azhar kai wannan ba ba kuma kana cikin mutanen da za a jinjina musu amma kar ka ɗauki lokacin yin wani abu kuma ka saka wani abu an fahimta ko amin to wannan kenan ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangi cewa inda zai ra'ayar da rayuwarsa yana masa salati da an gafarta masa sa an yaye masa damuwarsa kuma sa'an nan a ah, azurta inda baya da su wannan zai zo mana insha Allah fi mahalli da ni sharhi amma yana ɗaya daga cikin fallar yawa da yi wa da Allah sallallahu alaihi wasallam da rani shi yasa ahlul hadith ake musu da shawun da su su kowa kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne duka maganar su qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة وإن تك في مسا صلاة مباحة مساعدة da haka da za ka karar da rayuwarka gaba ɗaya sanin wa manzala sama salati da wahala da wahala ka kai matsayi da darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ko kuma iya cewa ta ke samun mutum da zai buɗe wuta ya yi na Allah salati ya yi da yawa mani a cikin to amma ko me za ka yi darajar aikin sabai ba irin namu ba ne guda ɗaya na sahabbai equal to millions of wanda za ka saboda ne maza da sa ke cewa cikin hadisin abu ne ke cewa ah, لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم wani ya nuna kenan sun sabai aikin su daban ladansa daban ake ba so da kwalitin aikin sahabbai daban yake da kwalitin aikin amma a fanciki za a iya samun wanda ya fi abin da yake ƙara tabbatar maka da haka ba, hadisin alhau da manzala sun salama iji ya yi addu'a a makabarta da ya gama sai sai wajen wajidtu law anni ra'aytu ikhwani yace ina ma dai inga ƴan uwana yace ya rasulullahi awalatna nahnu ai mu ne sai ce bal antum ashabi ku ai an gama ku kuna VIP wa ikhwani alladhina lam ya'tu ba'd wannan hada ya nuna ya raba tsakanin sahabbai da da sahabbai sannan dalili na hudu ya tabbata a cikin musnad imam da sahihu hadisin abu hurairah ta Allah ya ƙara yadda a gare sannan kuma ya zo a cikin musnad hadisin wato abi zarri jundub ibn dinarika da rikaya Allah ya ƙara yadda a gare ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna yake cewa ah, yake cewa inna aktsaran nasi hubban waɗanda suka fi tsananin ƙaunata da tsananin shauƙin begina na sun yasu na ba'ai wasu mutane ne za su zo bayana wasu ahaduhum laura ani bi malihi wa ahlihi ɗaya su zai dinga shauƙi ina ma dai ya gani ya amince ya ba da dukiyarsa gaba ɗaya da iyalinsa ya ba da su ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban wasu habbai yake fada sannan imamu tabarani ya rawaito da isnadin la ba'sa a hadithu samura ibn jundub Allah ya kare shi a gare ko fitar da kabul insha Allah manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa a watan abuwa na yi kure a lafazin sai za a dan yi dirigiri inna ashadda um ashadda ummati hubban mafi tsananin kaunata a cikin al'umma ta sune mutanen da za su yi na. a yi ƙoƙari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mace da laifin sahabbansa ya bibi da wani da ba sahabbansa to dan ana magana sahabi su suna wani chop kila wanda ba a taba su an gama an kai fahimta ko yasa yake cewa lokaci zai zo da za a cikin hadisin samura da za a samu wasu mutane masu tsananin kaunata waɗanda ɗaya daga cikin su zai iya yarda ya ba da dukkan abin da ya mallaka akan ya gani yasa imamu zahabi Allah ya kansa da rahama lokacin da yake tarjamar hadidatu salmani a cikin siyar a alamin nubala shi abida yana cikin tabi'ai kika ne na rijal sitta da ya faɗi wata magana sai kai kuka saboda samani ya dinga sifanta yadda ya kamata ka kaunaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka so ka kasance tare da shi شو ده انت اولاد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره شو اذا ما قالت جيت اكن ما زال صلى الله عليه وسلم ما قالت اكن او نابة سويرية اكن او نابة سويرية من قال لك ما قالت هو هو دوباء كيف دوباء او نابة من تلقوا تاريخ اي من يدرس كمش وجل او لما قال الله صلى الله عليه وسلم يا وقت المغازي نموسى بن عقبه astaghfirullah ba magazi Musa bin Uqba ibn Sakar a tarihi ya kawo iskar Imam Malik ma ya rawaito shi da ikrarin munkadi kuma Ibn Abdul Bar yake cewa la a'lam yurwa bi isnadin muttasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iskar Sa'd bin Rabi' ka duba gani Sa'd bin Rabi' yadda ya gudanar da rayuwarsa gaba ɗaya amma da aka zo filin uhud da aka yi bala'i aka yi gumurzu a uhud kun tuna sa'ad ibn rabi'a dan da aka raba yan uwantaka aka hada shi da abdurrahman ibn auf da aka hada shi da abdurrahman ce to ka zo mu je zan raba gona ta ji ta dauka ko daya zan raba da abin da na mallaka ka dauka ko daya mu je ka kalli mata na duk wacce ka fito in ta ce ta in ta gama ita ka aure sai ce barakallahu laka fi ahlika wa malika dullani ala su wannan dan uwa na alkhairi wanda yanzu ba a samu shirin yanzu kana tare da mutum kuna yan uwantaka amma yana gani kamar ka dan matsa a zamanin da irin waɗannan yan uwa na yanzu wanda sune masu kirki barin su ne alkhairi إمام الشافعي يقول إذا إذ المرء لا يعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو دفع yace in dai mutum yana ganin kawai matsa a sarki ka takura masa kullum kai ne kaza neman kaza ko kuma shi yake taimaka maka ko kaza haka dai yana ganin kamar akwai ɗan damuwa a cikin zaman ku to gaskiya ka kyale kan ma ka dinga jin wayoyi dan ne za kai kasance wala tukir alayhi ta'assuba fa fil nasi abdalu in ka bincika za ka samu alternative a cikin mutane da zai mai gurbin wa fil tarki rahatun kuma wallahi in ka bacci ma sai ka ji daɗi da wa fil qalbi sabrun lil habibi wa law jafa kuma zuciya tana iya ga ka ya maka da kaya yace wala ويلقاه من بعد المودة بالجفا اتفاق الخير ga mutumin da zai dinga ha'intar abokinsa ga da soyayya ta tsakanin amma yanzu kuma neman ganin gazawa da yake wa yanshu sirran qad taqadama ahadahu ahadahu wa yakshifu amran kana bil amsi qad khafa kuma yanzu yanzu akwai wani sirri da kuka taɓa yi da shi amma saboda ganin cewa kun an matsala zai ya nemi ya dinga ya ɗanka yana ɗan gaggaya wa mutane wani tudun da da ɗan ajiyar bai iya faɗarsa ba wa yan shiru amra kana bil amsi ba ita salamu ala duniya idza lam yakun biha sadiqun sadiqun sadiqul wa'd min sifa yace ce duniya bai bai Allah ya ba mu alheri in dai ba za ka samu a cikin ki aboki ne gaskiya ne gaskata alkawari ba wanda yake tace zuciyarsa yi soyayya saboda Allah in dai ma mu shafi to irin waɗannan abokan irin su sa'ad ibn rabi to ibn sakan ya rawaito cewa sa'ad ibn rabi Allah ya kare da a gare shi a farfajiyar uhud da manzon Allah sama ya dawo hayyacin sa sahabbai suka dawo suka aka manzon Allah yana duba ina wani da ya duba sai da ga sa'ad ibn rabi da sai sai a nemo masa sa'ad ibn rabi aka bazu neman sa bari a ganshi cikin masu rai ba sai can sai aka samo shi a cikin a kwance da jini can shan jini amma bai mutu ba dan aikin ya je ya sami shi ya ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yake aje a nemo to ba zai iya tashi sai ce ayya ka je ka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina gaishe shi ina kuma jinjina gare shi sallallahu alaihi wasallam ka gaya masa a yakin nan an mun suka na dukan suka goma sha biyu wa innahu qad umfizat ya ce a cikin sukan da aka yi mun kuma an taba mu inda dole mutuwa ce kuma in ka gaya wa manzon Allah ka juya ka gaya wa mutanen Madina ya ba manta da wasu mutanen maka? ka gaya musu cewa la uzra lakum inda Allah wallahi ba ku da wani hanzari da abin da za ku gaya wa Allah to da yana kamar shi kamar an ba da kariyar manzon Allah a kansa shi kadai to yanzu zai mutu dole ya bar wasiya yake ka gaya musu ba su da hanzari a wajen Allah in qutila rasulullah wa ahadun minhum hayy muddin aka kashe annabi suna da rai to wallahi ba wani uzuri da za su je su gaya wa Allah dan Allah ba zai kare ba idan Allah ko wanda zai iya wannan يجوز بنفسه irin wannan to haka wani abu da yake Ubay ibn Adi Allah ya kare da a gare shi hadisi yana cikin Bukhari za a saba ya su je su biya masa wata bukata su goma ya wakilta su ya dora a hannun Asim ibn Salih Allah ya da a gare shi yace su fitar suna kan hanya sai wasu ƙauyawa 'yan fashi suka tare wanda ba musulmai ba ne da suka tare su kawai suka kewaye suka ce ga ta tsiya ga ta amma idan kuna son ta arzikin sai dai ku sauka a ƙarƙashin kulawar mu mu ne za mu jagorance ku har a fita Aisha Ibn Sari ce wallahi ba zan yi yarda mushriki ya jagorantar ba ba za ta yi ba daga sai to ga ta tsiya aka yi ga ta kashi aka fafata aka kashe mutum bakwai saura nawa saura uku daga zai ibnu da sinna sai ku gaji ibn abi sai wani sahabi suna tafa kawai ba a yi nisa kawai sai suka sun ce to mun hakura da shi kawai suka daure suna ɗaure su sai ɗaya yace to hadi awwalu gadara da mun bi kuma haka za ku yi mana wallahi ba zan ƙara gaba ba a nan, sai dai ba yi aka ƙara fafatawa shi ma aka kashe Yan saura zai dubuna da sinna da kubai suna aji, aka tafi da su maka suna isa maka a daure saboda sun san labarin abin da ya faru a bada, ba a daɗe da yin badar a lokacin kawai sai suka tara tsayar kubai sai suka ce dama sun ji labarin akwai ya kashe mutane suka ce su sun zo da bawa ilai ko da aka ce musu dangi suka ga kuma kuma sun ji labarin shi ne yanzu suka ce sun siya aka yi tsada suka biya ba shi ke nan ba nama ya zo hannu me ba wuce yake cewa ne ga ko ga waina ga almajirai kenan aka tauri shi ba ma a kashe shi ba sai da aka yi kwanaki yana tsare amma fa wanda yake jiran da ya musulunta da ta yake wallahi na kasance idan na shiga zan kai masa abin da zai kara shi da shi sai zai tarar da inda za su yi zai zai tarar da sun sanyi a wajen kamar misali da lokacin mangwara ne ba lokacin mangwara ba ne ba lokacin kashin ba ne ba lokacin gwaiba ba ne lokacin su ne yanzu lokacin su agwaluma ne lokacin su karas ne lokacin ne su ɗata yanzu yi an kwashi su rage su ɗata sai a je a tarar da suka shu kuma da su su mango sun anan ya fara tsoron karshe aka sanar aka yi cewa za a tsira kubai aka yi gayyata amma ba ka tsira mutum a cikin gari sai an fita wa sai aka tafi can sal'i masjid Aisha a nan aka je za a tsire shi to an zo za a tsire shi kenan sai aka ce to ga shi za mu tsire shi amma sai an yayyanka shi kuma an tattara da kokunta an masa gunduwa gunduwa amma abin da muke so da kai shi ka ce ina ma dai Muhammadu ne a wannan yanayi in ka ya za mu tafi ka yake wallahi da a ce wai manzon Allah sama ya fito daga gida zuwa wani waje kaya in ka soke shi a ƙasa ƙafa ni wannan sukar da kaya za ta yi masa gwanda kai ya su kaya ta soke shi ni a mun wannan abin da za ku suka ce kashe kafa za mu yi kwarai da gaske inda aka haka ne sai dai ku gunduwa gunduwa da ga shi an kawo kayan suka ya fa halitta ya faɗa haka illa man ukriha wa qalbu mutma'innin bil iman kuma ya san da wannan din saboda a lokacin ina jin kissar suhaib ta faru amma duk da haka yace ina saboda ne kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan sai suka ce su za mu kashe ka yake to ke nan amma ku ba ku mun albarma daya Allah Allah shi da ma ya nemi albarma ku bani ni sallah raka'a biyu sai da wasu wataƙila a bashi ya sallah na ka'abi amma wataƙila ya ɗan canja ra'ayi وهو أول من سنى ركعتين في من قتل صبرا shine farko da ya fara sunan taraka a cikin wanda aka tsare su aka kashe a irin wannan kisa shi kenan ya rasa sallah raka abi yace wallahi ba dan kada ku fahimci cewa tsoron mutuwa nake ba ko na tsoron abin da za ku da sai na kara ban taɓa sallar da na samu mutuwa na ji daɗi haka sannan ya ɗaga kansa ya kalli inda madina take ce ya ubangiji ka ga halin da nake ciki ba zan iya gaida annabi ba ya ji amma allahumma ablik nabiyyaka min nasara Allah a gaishe min da annabi laqad wasaita amina kaga ya bada da wasiya ga wanda zai iya isar da ita sannan kuma ya zo ya harbi duniya da wasu baituka da har na kasa ana karanta ku walastu ubali حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في دين الإله وإن يشاء يبارك على أعصاب الشلو ممزعي ya ce su wani su ubali ina wasalu muslima su ce wallahi ban da abadan an kashe ni inda ina musulmi ay su ubari, ala ayi jannin kana fillahi masra'i ta hagu ne ko ta dama ta wani bangare ne masra'i mutuwa ta za ta faru sai in faɗi ta dama ne ko ta hagu ne duk ba wani ne ya gasa da yake yake damuna ba in dai dan Allah ina kan tabarkin Allah yanzu annabi ne ya aike ni a ruwan alfari ne a ce na mutu a wajen kai sakon annabi ita wa zalika fi dini ila ai an kashe ne wajen ɗaukaka addini domin Allah ya ga dama duka wata gaba ta da aka yaga ko aka tsinke ta sai Allah ya sanya mata albarka wasu kwatin da ya su suka musulunta saboda sun ga abin mamaki bai taɓa ganin mutumin da aka yi za a kashe shi yake munna ba irin to yanzu dan Allah waɗannan mutanen ashe ba manzo Allah sai ya ja layi kawai inna aulan nasi bi yawmal qiyamati aktsaruhum alayhi salata amma magana sahabbai su an gama da su a cikin mu mu gama gari kenan a cikin mu mu gama gari da aka ɗauki wancan hadisin na Abu Sa'labah al-Kushani wanda yake da isnadin hasan wannan za ka ake cewa manzala sallallahu alaihi yake cewa bayan kun fice ku sahabbai fa inna wara'akum ayyam الصبر فيهن كالقبض على الجنب للعامل فيهن اجر خمسين ممن يعمل بعمله قالوا منا يا رسول الله او منهم قال بل منكم eh za a baka ladan sahabbai hamsin ma'ana inda ladan daidai yake misali in terms of quantity not in terms of ko ba haka ba yanzu misali mutumin da yake da naira miliyan goma mai kuɗi ne ko ba mai kuɗi ba ne da shi da wanda yake da riyal miliyan goma ɗan saudiya riyal miliyan goma da naira miliyan goma duk ba kuɗi ba ne su kuɗinsa daga me ya fara daga riyal mu kuma kudin mu daga ne fara daga naira kamar yadda misali in yaro zai tafi makaranta ka dau naira goma ka bashi haka in a can yaron ka ne ka za ka dau riyal goma ka bashi amma a ciki ɗaya suke ko ba ɗaya suke ba ɗaya suke amma a kwaliti ba na ɗaya suke wannan shi ne, yanzu misali to kaddara ma da wanda yake da kuma euro

Inna إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب kusan ne tare ke muku wannan bayani saboda yan shi'a azzalumai ne ba wata ba wanda ya kai yan shi'a zalunci in aka samu makirin yan shi'a sai ya shigo maka ta nan ya gaya maka kai maganar sahabi ko ku ne kuke ta wani yunkuri kai ba ka jin za a samu wanda ya fi sahabi yin salati kai ma yanzu ka gama sai ka fi kenan mutum bari ya tsara kansa yi wani training da zai kamo su kenan ai na gaba fayin gaba yanzu misali mutumin da yake aiki a federal government kaddara ma a tsarin na mutum ya shekara ashirin da biyar yana aiki kuma kaddara ya fara da digiri ai ya kai darasta ko ko kila ma ya kai kwamfet shekara ashirin da biyar in dai promotion yana tafiya daidai wa daida ya kai kan kai to shi ke nan kai kuma saboda kai ka kowa himmar aiki sai ka zo ka fara aikin nan a bana din nan ka in Allah ya so ya yarda kana so kafin wancan ya tsara shi shekarunsa na aiki za ka yi kokari ka wuce shi ai ba zai yi saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yana da hikimomin sa wajen yin abubuwa qala وعن او عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ان لله ملائكه سيئين آه يبلغوني عن امتي السلام ويبلغوني عن امتي السلام an karbar da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi yace manzo Allah sama yace inna lillahi malaikatan sayyahina lalle Allah yana da mala'iku sayyahina wanda aikin su shine ya wata duniya masu tawa T-O-U-R a Ingilishi kenan ko yublighuni ko yuballighuni ablaga yublighu qira'u kala wa ballaga yuballighu nafsul ma'ana yuballighuni amma yawanci an ce ballaga in ya karko daga can ya kawo da shi ablar kuma galibi in ya kai amma duk da haka kowanne ana yi amfani da shi a kone Allah ne yuballighuna risala suna yuballighuna an ummati as-salam suna isar da gaisuwa gare ni a madadin al'umma ta a nan akwai fawaid fawaid lugawiyya inna lillahi mala'ikatan sayyahina kaga inna harfu nasbin ko wa tawki lillahi jarum wa majrur متعلق الجار والمجرور متعلقان بمحروف تقديره موجود وهو في محل رفع خبر إن مقدر هذا يقول <laughs> وهي توني ديو ملائكة تكون شيء اسم إنا طيب، سورة إن باتا أقوى إن دي تزوتوا للي سنة بقاسة سنة خبر إن تقوى أنشاء فسنة أنشاء فسنة مصوّجات نتقديم اسم إن على خبري إن وأخواتها طبعا daga ciki akwai idza kana al zartan zarfan aw jaran wa majrura saboda wata hikima balaghiya inna lillahi mala'ikatan ga wasu mala'ikatin ba sayyahi da kuma na'at ne na mala'ika mansubun ne bil ya'i annahu jam'u mudhakkar salim inna lillahi mala'ikatan sayyahin wannan kuma shin mala'ika lafazin mala'ika mace ce ko namiji farko dai mala'ika al-mala'ikatu mufradi ne ko jam'i ne eh jam'i ne ولا ولا اقول لكم عندي خزائن الارض ولا ولا أقول لكم إني ملك وذبه واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت فاتخذت من دونه حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها قالت اعوذ بالرحمن منك ان كنت قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما واشينا روح اخي ابان لك با ملك جلسة kuma shine al-mala'ika to ya ce mala'ikatan sayyahina lafazin mala'ika sun ga kenan al-malak namiji ne ko ah, lafazi ne muzakkar ko mu'annas muzakkar da ka jam'in sa dan ya zo da ta'anisi baya hana shi yabka ala aslihi ya zama namiji an gane ko ita akwai rashi ga wanda suke gane hoton mala'iku da lokacin da ake zagin yan izala lokacin da wasu mutane sai a yi ga ga mala'ika nan da makami ya kuma ka ga mala'ika har da zuwa irin na mace ga da gashi irin na mace ko a zama mala'ika wa ya ga kora mu zai kawo Ahmad annabi Ibrahim Amr bin Kayya da ba ana yi ba mun ga wannan a Kano amma su ai ahli suna nake an bida ne ke da sunna su taso duka sai aka daina da ana cewa a kasuwar sunni eh ga ga sai da sai ya ya zara ne ta ya zara kafa kabu ne ya kinta buka din nan da aka shigo su a shigo ne da shi a cikin kasar Hausa Allah ya kyauta to inna lillahi mala'ikatan sayyahin shi ga wanda suke rike mala'iku mata ne sun yi kuskure Allah ya ce wa ja'alu mala'ikatan ladina hum 'inda ar-rahman inasa a wajen kira kuma wa ja'alu mala'ikatan ladina hum ibadu ar-rahman inasa Allah ya ce sun sanya mala'iku sun mai da mala'ikun da suna san a wajen Allah sama ko kuma bayan Allah ne sai suka ce musu wai mata ne Allah ya ce a shaidu khalqahu to a kai idan sun taɓa ganin halittar mala'ikun ba da zama su tsara ta wannan raddi ne akan cewa mala'iku ba mata ba ne. kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ja'alu lillahi albanati ko subhana sun danganta wa Allah ya'ya mata sun kuma wala kuma ya ce mun wani sun kuma sun san maza a ce ya'yan su su ne maza to inna lillahi mala'ikatan sayyahin mala'ika halitta ce da Allah ya ce su da haske kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa Allah subhanahu wataala ya halice su da haske kuma suna da waza'i wanda ina jin kamar na ga lokacin yayi ko za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tsora a kan inda ya abin da muka faɗa dai Allah ubangiji ya ba mu ladan sa wannan shi da shukuru Allah ubangiji ya yi mu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

عن الأشرار تتبرر معناه ذلك ما بين الآية دي والوقت اللي نقول كنا يدعو إليه يعفو ويعفو إليه ويصدق أن يلقي ما لا تعلم السلام عليكم ورحمة الله وسلم على شيخ خير الجنس العظيم يتقوم بالبركات يقول كبير ومن كثير تقوم wannan kuma shawara suka bayanci da sallallahu alaihi wa alihi sallam yadda ya sa sai ko da zai zauna a cikin iyayen sa ba ai sai da a cikin ne bai ki addini ko kuma idan kuwa da uwa shi haka yi to kawo ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan da ya tsara a cikin aikin banki ko kuma duk wani irin aiki don kwakwaro a yan sa kuɗi ko cewa da ya ba su shauka kuɗi domin rashin kanta ba domin a ajiye aikin wani a maza na ba ma'ana idan kwakwaro a yan sa kuɗi a ɗauki sai ba ma yi mashi shauka kuɗi wannan shauka za a iya cewa ba كعلى تأييد المسلمين وإلى المسألة الخلافية من كل تسمع شيء وأن أي ما بوي حرام ne ka je karɓo a baka kuɗi ba ana manzo Allah kuma ya tsoron ne akan kada a riƙe abin ya zama sana'a kuma ya faru ne a hukuncin shi wa ya zama wajibi kuma a kula da matsala da tafiya amma da misali mutum ne a kasa shi a yake shi cewa kaje misali aiki ne ba kaje waje kaza ka karɓo harajin da ta je su sai suka kauce ka suka ba ka haraji ka tattaro maka da ba ka yi kuma sannan ga wannan ya ce ka je kai kuma ta ce ka yi karɓa ba ne amma yanzu shi ne je ya dinga neman wannan abu to hakika ya yi kuma na shi wannan sabo ya fi ƙarfin a ce ya tsaya ya karɓi wannan abu sai mu zala kuma amma ka ranar da Allah ya ce a mayama ya kuma kwaci ya saka a cikin wanda da ya haka da suna ke dole sun ba a kuma Allah ya fara da ya suna fara da tarihi mun bayani kan wannan hadisin da kuma ne la ya kuma da sadar wani wala mannan harawa da wani za a yi sha biyu biyar shekara ta yi gaba da ɗari a cikin da